أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد ينبوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونة يمتين ثلاثة يمتين تشرين دنوام to muna ƙarshen watan bakwai hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya cikin amincewarsa subhanahu wa ta'ala muna cikin masjidu nuril islam inda muke ɗaukan darasi a cikin littafin sharhu sunna na imam Albarbahari Rahima rahimahullah wanda ibn al-fawzan ya yi wa sharha muna yi musu addu'a allah ya nawwara kaburburansu ya lullube su da rahmarsa ya haɗa mu da su a jannatin firdaus cikin yardarsa to mun ji yadda malam ya yi mana bayani akan cewa matakan ridda tushe na ridda guda nawa ne tushen ridda nawa ne muka ce mara yi tau guda hudu haka nake so ko wanne da wanne eh haba haba tullab ƙaunun, fi'lun wa amalun wa atiqadun wa shakkun su guda nawa qaulun wa fi'lun wa i'tiqadun wa shakkun waɗannan su ne usulun ridda wanda malam ya kawo mana a matsayin hannunka mai sanda kowane tushe fa ku sani ba a yin bushiyar da ba ta da rassa ba ta da kirare ba ta da ganyayyaki to ridda ba wai waɗannan abubuwa guda hudu shikenan abu hudu bane a a tushe hudu yanzu idan aka ce gida goma ne kawai garin mutum goma ne ciki eh kowane gida za a iya samun abun da aka samu to kowane tushe ɗaya akwai abin da za a samu da yawa na ridda mun yi magana akan alƙaulu mutum ya faɗi wata kalma ta kafurci kamar yadda Allah yake wa da kada ƙalu kalimatar kufri wa kafaru ba'a da islamin ashe kenan mutum yana iya kafurcewa bayan ya musulunta ko sannan akwai inda Allah yake aka fartum ba da kun fadukul azaba bima kuntum to kaga ashe akan kafurce bayan an musulunta kada mutum ya saki jiki ya rika ganin ai mu musulmai ne aljannatu assalamu alaiki ko wai aljanna salamu alaikum ga mu zuwa la tadri Ba baka san makomarka ba har sai ga ka cika akan hanyar aljanna abinda ake so kenan ka dage ka ga ka cika kana kan hanyar aljanna shi yasa Allah ya umurce mu da cikakkar takawa da kuma tsaron musuluncin mu kada mu yadda mu mutu ba a kansa ba yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa ish wa antum muslimun ashe ana iya mutuwa ba akan musulunci ba ba da an kunta musliman bayan da ka kasance musulmin kuma ka zo ka mutu ba musulmi ba to wannan shine yasa qur'ani ya gargade mu da kada mu kuskura fa mu bar musuluncin mu face sai mun mutu da shi mutuwa da musulunci ba zai yiwu da jahilci ba yan uwa dole ne sai ana karatu a gane cewa wace kalma ce in na yi ta na fita musulunci wani aiki ne in na yi shi na fita musulunci sannan kuma wani irin aiki ne in na aikata na fita musulunci wani kuduri zan kudurta in fita daga musulunci da me zan yi shakka in fita daga musulunci ya kamata mu san wayannan to idan mutum bai da ilimi sannan bai makar masu ilimi baya zuwa makaranta yaushe zai gane irin wannan sai ya yi ridda dubu bai san yayi ko ɗaya ba wannan Allah ya saka wa malamai da alkhairi suna iya ƙoƙarin su na ganin mun shiga aljanna mu ko muna ta kokari iya kokarin mu na ganin mun shiga wai fa Allah ya kare za a ga mutum ana takkaɗarsa ana karkato shi kamar yadda ka san ana kiwon dabba dabba ana kiwonta a yi nan ta yi nan a kaɗo ta ta yi nan a karkato ta don kar ta shiga haramu amma tana ga kamar mai kwabo ta din mugu ne to haka Dan adam fa yake malamai kullum suna ta faman mu amma mu kuma ba ma ganin laifin wasu kamar su ba waɗanda muke ganin ba su mana ba kamar su saboda me za ku hana mu sakewa don me suke takura jama'a don me suke hana su 'yanci 'yanci wai 'yanci a duniya har kana da yanci a duniya baka da yanci sai ka ga ka shiga aljanna to anan hadhihi al-usul waɗannan tushe guda hudu sune usulur ridda ginshiƙai na ridda قول أو فيل أو اعتقاد au shakkun. summa yanshawu an hadhihi al-arba'a sannan yakan taso daga jikin wayannan guda hudun anwa'un minan nawaqid al-islam kathira nau'i nau'i na wa'anda suke warware musulunci da yawa sukan samu asali daga wa'annan guda hudun kowane ɗaya akan samu da yawa su tusgo daga jikinsa wanda kuma idan ka tafki ɗaya daga ciki kamar yadda alwala take warewa to haka musulunci ka sai ya warware kaga wannan ake yana da buƙatar taka zanzan. zakara al-ulama'u malamai kuma duk sun ambace su a cikin littattafai daban-daban wa qad laqasa minha shaykhul islam muhammad ibn abd al-wahhab rahimahullah Muhammad ibn Abdulwahab ya yi wata risala, zakara fiha asharata na ya kawo masu karya musulunci, masu warware musulunci guda nawa, guda goma ya kawo. Risala ce musamman ya yi, wanda take ɗauke da nawazidul Islam ashara. Masu warware alwala guda goma. na'am eh masu warware musulunci <laughs> guda goma ko to kenan ashe musulunci yanda alwala ke warewa haka musulunci ma na warewa in kai alwala sai kai bawali ta ɗazu tara nan to in kai ga'idi ba in mazi ya fita ba in waji ya fita ba in kai bacci ba in kai hutu ba in kai runguma fa in kai jima'i fa to musulunci shi shikenan in kai shi kawai shikenan ba zai ware ba wallahi yana warewa warwarewa yake yadda ka san alwala tana warewa to haka ya kawo guda goma masu ware musulunci min a ya zafi masu haɗarin guda goma ya kawo wa ahammiha waɗanda suke da muhimmanci wa illa in ba don zaɓo waye masu muhimmanci ba fannawaqidu kathiratun madhkuratun fi babi hukumil murtad ai masu warware musulunci suna da yawa wanda kuma an ambace su a babi wanda yake bayyana hukuncin wanda ya yi ridda min kutubil fiqhi daga cikin littattafan fiqhu to amma shi Muhammad ibn Abdul Wahhab sai ya tsakuro goma masu muhimmanci sai ya yi musu littafi takaitacce a matsayin risala qauluhu aw yazida fi kalamillahi aw yanqusa ko katar da Allah yayi bayani sai ka ce ya kasa anan sai ka kawo to kai ridda Allah ya wuce kasawa Allah ya wuce a ce ya kasa bari amar gyara auyan kusa ko a ce ya yawaita a rage ai abin da duk kaga Allah ya yi wa bayinsa sai da ya gwada su ya ga daidai da su ne don haka ba ka da kimiyyar da tafi ta Allah in kai haka to kayi rida yazidu ayatan au harfan fi kalamillahi aw auyen aw yanqusa harfan aw ayatan min kalamillahi mutum ya ƙara aya daga cikin ayoyin alkur'ani ya ce nan ya dace a ce kaza aw harfan ko ya ƙara harafi don kalmar ta sake ma'ana ma'anar ya zama iri kaza ko kuma ya rage don ma'anar ta juya daga wuri kaza zuwa kaza ko ya rage wata aya a matsayin ayar ba ta dace da wannan zamanin ba shikenan kafiri annan ya zama arne ya kafirta ya yi ridda ya bar musulunci sai in ya yi kalmar shahada ya dawo faza wannan yin haka mutum ya ƙara aya ko harafi ko ya rage aya ko harafi daga cikin maganar Allah hakan yana zama kafirci fa hadha yakfuru wal iyadu Allah ya kare mu da kafirci li'annahu li kalamillahi yana daga cikin masu juyar maganar Allah mughayyirun li kalamillahi mai jirkita maganar Allah fal qur'anu kulluhu Wa كما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا, لا لم يغير ولم يبدل قرآن yanda ka gan shi haka kulluhu gaba ɗayansa haƙƙun gaskiya ce zalla babu ayar da za ka ce banda wannan wannan ba ta yi ba to ka cire gaskiyar da Allah ya aje kenan don haka ka yi haka kuma yana nan kamar yadda aka saukar wa annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta wa ita duniya ya karanta wa Qur'ani ya karanta wa duniya Qur'ani ya bar musu shi yake taraktukum alal bayda na bar ku akan fara hanya lailuha kana hariha daren kamar yini kal matukar kuna rige da kitabullahi wa sunnati to lan tabillu abadan ba za ku taba ɓata ba yana nan qur'ani gaskiya ce yana nan a yanda aka saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya karanta wa duniya har abada ba za a wuce shi ba a wayewa har abada ba za a kure shi ba a basira da hikima da kimiyya da komi duran da mutane suka ga matsayinsu ya wuce alkur'ani to matsayinsu ya wuce shiryarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun koma gefen shiryarwar shaitan Allah ya kare mu don haka qur'ani lam yughayyar ba a jirkita shi wa lam yubaddal ba a canja shi wa huwa mahfuzun bi hizzillahi tsararre ne zakaron ubangiji jalla wa ala ya girma da daukaka wala ahada yastadiyu ya rahu. babu wanda ya sai jirkita mana alqur'ani lakin man hawala duk wanda yayi wannan ƙoƙarin, fa innahu yakfuru yakan zama kafiri ne kawai shikenan sai mu gane wannan kafiri ne abokin gabanmu abokin gaban littafinmu abokin gabar ubangijinmu abokin gabar addininmu abokin gabar manzonmu wanda ke gaba da sunnar annabinmu wa ya kuruju min al-islami yakan fita daga cikin musulunci walan yughayyiru al-qur'ana abadan sai dai kabar musulunci amma qur'ani ba zai jirkitu ba har abada kana bata aya ɗaya ana gyara ta kana ɗauke harafi ɗaya ana sanya shi li'annahu mahfuzun bi hizbillahi don tsararre ne daga cikin tsaron ubangiji Allah ne ya jibinci tsaron alqur'ani da ya bar tsaron littafinsa a hannun bayansa ɗai yanzu da ya jirkice inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna mu ne masu tsaronsa au yunkira shay'an mimma qala Allahu azza wa jalla ko a karanta wata aya a karanta wani hukunci sai mutum ya yi musu yace eh haka ne amma ba yanzu ba ko haka ne kam to amma yanzu ba to shikenan kada ankara ya yi inkari na ainihin ƙaulan wata magana min aqwalillahi subhanahu wa ta'ala oh, oh. min aqwalillahi subhanahu wa ta'ala wannan a kaina nake yake keke ba a littafin ka ba yawa daga cikin maganganun Allah subhanahu wa ta'ala kaga kenan ashe ko kuma aw shay'an ko wani abu mimma takallama bihi rasulullah ko mutum yayi inkarin wani abu daga cikin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ka daga hadisin manzon Allah ka ce ƙarya ne to kafiri ya tabbata a ja hadisi ka ce kai wannan ai kaulin kato ne wannan kaburci ne karara ƙaryata manzon Allah a mace ƙaryata manzon Allah a fake kamar ƙaryata shi ne a raye kamar ya faɗa da bakinsa ga ka gashi ka ji a kunnen ka ka ce baka yadda ba ba za ka zama kafiri ba nan to haka yanzu idan aka karanta maka hadisin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ka ƙaryata to shi shikenan mutum ya zama kafiri daidai da waɗanda suka kafirta a zamaninsa saboda sun ƙaryata shi aw yunkira shay'an min alqur'ani ko yayi inkarin wani abu a cikin alqur'ani yaqulu hadha la yusluhu li hadha al to haka yake kan ba wai an ki ba haka din yake a qur'ani amma bai dace da zamanin nan ba yawa ba bai dace a ce za a yi wannan a yanzu ba yanzu ba zai yiwu ba ai ba zai taɓa yiwuwa ba yanzu ka ji ba akwai wanda da taba ji ce wallahi wallahi shari'ar qur'ani a yanzu ba za ta taba yiwuwa ba don mutane yanzu ba irin na da a ashe Allah bai san na yanzu ba sai na da kawai ya sani shi ya sa ya mutu qur'ani daidai da su ya manta bai yi daidai da mu ba kenan dan masani ai Allah ya san ka ya san ya san su ya san mu ya san wa inda za su zo kuma yake ƙura'ani ya ishe mu duka shine littafin tsarin rayuwa har abada ba za a sake ba wanda ya sake kuma kafin ne Au hadisan rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko a kawo masa hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kulu sai ya ce haza ya fi zamanin madin ai wannan ya dace ne da mutan da can zamanin sahabbai ne aka yi wannan amma ba yanzu ba eh wai wannan ai ana magana ne a zamanin sahabbai amma ba yanzu ba wai wani an ce wa ma khalaqatu jinna wal insa illa liya'buduni yace ya rashin ilimi ne ai ba wani ibada ibada manzon Allah ya gama yin ibada ku kawai ku yi ku gode wa Allah ku so manzon Allah shikenan an gama ku ba dai kun yi ba wai ai ibada annabi ya gama yi wannan ne ya bambanta shi da cewa ya gicciye kansa don zunubin bayin Allah eh don ya ɗauke zunubin mu shi yasa aka gicciye shi kai kuma kace wai ya gama yi maka ibada kai eh dai kai godiya eh wai kai masa salati ka so shi kawai shi kenan ka gode masa dan ya dauke ma ibada wace ibada za ka yi to bayan wacce annabi ya yi wannan wa'anda suke sama da shaidan kenan a halakarwa domin waɗannan sun fi shaidan haɗari shaidan kamar shaidan ne go watakila in kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya bargo to wannan in kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ce bismillahir rahmanir rahim ya kara zama ba inda zaki shi shaidanin mutum kenan to ya fi haɗari to wanda zai hana ka ibada ba yana so ka mutu kafiri ba wai ai an riga amma ai wala tabiru wa ziratun bi zira ukra to babu wani wanda zai dau annabin sallallahu alaihi wasallam fa yake ya fatima ya ke ya ta tu salini ma shi iki min mali roƙe ni cikin abun duk kika ga kina da bukata cikin dukiyata in miki shine abun da zan iya yi amma ba ki sani in baki bauta wa Allah ba in baki ji abun da Allah yake ba in baki ji saƙon da Allah ya turo ni da shi ba fa inni la uhuni anki min Allah shay'an wallahi a lahira ba zan iya wadata miki kauni ba to idan har bai wadata wa Fatima yassa ba kai kuma he wadata maka wai ka zauna kawai shikenan ai ya gama yin ibada ai yayi ibada don mu koya yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah irin yanda kuka ga ina yi alaikum bi sunnati ku yi kokari ku rike sunna ta inda dun nayi ku yi yanda nayi ku yi abinda na bari ku bari inda na bi ku bi wannan ba ya zo don ya zama malamin mu ba mu koya mu aikata shi nan sai muke aina ai ya ishe mu nasa bai ishe ka ba karantar karantarwarsa ta ishe ka kai koyi da shi wannan shine yake kashe mu idan muka ji labarin wani malami shegi ya yi aiki har ana kiransa waliyi, sai mu muki ba za mu yi karatun ba ba za mu dage ibada ba sai mu rika ta Allah ya ba mu albarkar shehu mu ɗan neman albarka ne ba za mu nemi kamu albarka ba sai dai wai a guguro cikin albarka, shehu mu samu to kai ina taka albarkar shehu karatu yayi ya dage ibada har ya zama shehu sannan kai ka zauna baka kawai sai sabon Allah sai ƙarya sai gulma sannan ka ce Allah ya bamu albarka shehu shehu albarkar ta albarkar take albarkar ta ɗaya ce ka ɗauki littafin da ya karantar ka bi shine ka samu albarkar ta idan ba haka ba ka kwanta ka ce ranar lahira albarkar shehu za ka samu ka je aljanna to a wuta na ganka kuwa in dai baka da taka ibadar domin sai ka yi aiki faƙuli imalu Allah cewa ku yi aiki ya za a ce kuma kada mu yi fanima ajarul amilina in aka gama rabon yan aljanna aka ba su aljanna su da ni'ima sai a ce madalla da ni'imar ma'aikata na wanda suka yi aiki daidai da yanda nake to shikenan sai ka ce kai ba za ka yi aiki ba yaushe za ka zama amilun ma'aikaci na Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya mana daidai suka ce wai ai haza la yuslihu li hadha al-athar aw hadith ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam yaqulu al-qa'il yace haza la yuslihu fi zamanin ma haza yuslihu fi zamanin madi wannan yakan inganta ne a zamanin da wala yuslihu li hadarati al-yawm wai ai a irin ci gaban da muke da shi a yanzu ai bai kamata a ce za a dawo da irin wancan abun na mutan da ba ai yanzu akwai habara an ci gaba akwai wayewa akwai sanin yancin kai yani alqur'anu wa sunna inna ma hiya li atharin mada wai qur'ani da sunna wani abu ne da aka yi zamani na da da shi amma ba yanzu ba yanzu a bar mutane kawai da tsarin turawa wa usurin mada zamunna da suka wuce ne da aka yi yayin qur'ani haka yayin sunna ka ji ba me zai hana wannan tashi cikin kafiran farko wala yasluhu lana al-yau wai ba zai dace da mu a yau ba ba yakko me wannan fa ya kafurta wal iyazu billahi Allah ya tsare mu wa kathirun mimman yaquluna da yawa kake samun mutane suna cewa inna akama shari'a lallai hukunce hukunce na shari'a da suke cikin alkur'ani da sunna la tasluhu li hadha zaman ba su dace da zamanin nan na yanzu ba wala tantabiqu alaihi ba su daidai da wannan zamanin ba fa hadha kufrun sarih malan yace wannan kafurci ne a fili fa idza sahal hadithu idan har hadisi ya inganta anin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fala yajuzu inkaruhu bai halatta a ce an yi gardama da wannan hadisin aw yuqal ko a ce haza ma yasluhu wai a ce wannan bai dace ba li hada zaman da wannan zamani ba mai fadin haka sai kafiri kafirai ne ga sunan suke fadin haka su ne suke ta ture qur'ani suke ta ture sunnar manzon Allah suna ta kokarin da za su yi duka su ga musulunci ya mutu suna ta kirkire-kirkiren dabaru ya za su yi su kashe musulunci ko ciwon banzan nan da Allah subhanahu wata'ala ya jarrabi duniya da shi ai ana na ana kokari a yi amfani da ciwon a kashe musulunci ko ba haka bane su ba komi in ya karo sai su saita musulunci da su da shi saboda sun ɗauki mutane ba su da wayon gane me suke nufi saboda sun raina hankalin jama'a kasuwa tana nan eh gidajen giya da gidajen komi ana nan wai a ce wai masallatai a nan ake ɗaukar cuta eh a shiga manyan motocin nan da ake shiga safa-safan nan za a cika ta wani daga kudu wani daga arewa wani daga gabar wani daga yamma ba wanda ya san wani a cuɗanya duk ba a hana ba wai amma masallacin da unguwar mu ɗaya duk mun san juna mu ko Nijar ba mu taɓa zuwa ba wai wai mu ne wai za a ce in muka shiga cikin masallaci za mu ɗauke ta don haka mu rufe masallaci kar mu shiga don kada mu yi cuta to cutar da ku da kuke yawo a duniya ku kuke ɗauko cutar kun taɓa jin wani wanda bai taɓa hawa jirgin sama ba ya yi cutar eh duk wanda ka ji aka mutu ɗan kawaki ne ya je can ya ɗebo eh sai ya zo nan ya zazzagar kuma har yanzu babu wani talaka da ya mutu kuma Najeriya ma kwata-kwata mutum ɗaya ne ya taɓa mutuwa tun da aka yi ciwon kuma mutum arba'in da wani abu ne suka kamu amma ɗaya ne ya mutu duk kwarototon nan da ake ɗaya ne ya mutu wallahi da abin abin na abin suna ba shugaban ma'aikatan Najeriya ma ana tuhumar ya ji ya yi tafiya ƙasar waje shi ma ya tsaro to amma wai ba tabbas an gwaggwada su duka wa'inda ya yi mu'amala da su hatta shugaban ƙasa an gwada aka ce amma shi ya haye eh shi ya haye to wannan ciwon talaka ne aka gaya muku eh ka taba jin wani ya je gona ya dawo da shi eh ha to kai ba kai sama ka je gunda masu shi suke ba balle ka shaka eh ciwon su ne na manya e zu innaka antal azizul karim eh Allah ya kawo sauki Allah ya yi fatan mu Allah ya yi kada a ce wani ciwo ya zo kuma a koma faɗa da Allah don me ya kawo ciwo to tun da ya kawo mana ciwo mu rika masallatansa da nan ne gidan Allah a to ina ne dakin Allah to tun da ciwo ya zo mana mu rika masallacinsa a daina bauta masa tun da yana kallo ciwo ya zo yanzu da shi za a yi faɗa ko to waye zai sauƙaƙe shi kuma dama a nan muke addu'a Allah ya yi kullum muka yi karatu mu yi addu'a muka yi sallah mu yi addu'a duk sanda muka shiga masallaci addu'a muke yi Allah ya tsare duniya don masallatai wallahi yanda muke kallon tauraro a sama to a ƙasa mala'iku kuma masallatai ne taurarin ƙasa ba a ganin komai sai masallaci inna ma ya'muru lahi man amana billahi duk wanda ka je na ba da shawarar a raya masallaci sai mai imani wanda ka je na kokarin a rusa masallaci fa aka ci to don haka mu kiyaye mu rika komawa ga Allah in bala'i ya taso mana ba wai mu faɗa da Allah ba Allah ba abun faɗa ba ne ya wuce a yi faɗa da shi Allah ya wuce a yi da shi karon fari sau ɗaya Saudiya aka je a dakatar da tsawabi sai Allah ya turo da mala'iku suka zo suka yi dawafin ranar ai sai suka saki aka ce kai kar a bar gunnan ba dan adam yana dawafi daga yau fararen tsuntsaye suka daga sama ba wai kudu suka fito ba ba gabar suka fito ba daga kori ana hangen su da kyar da kyar suna kuma daga can zagayawa suke kin kabar ba su dena ba sai da suka zo dab da kawar suna dawafi eh ka ce za ka yi gada Allah Allah ya wuce nan Allah ba bai wuce turo mala'ika ɗaya cikin mala'ikunsa mai cikin duniyar duniyar duka yanzu ku duba bala'in da ya samu Najeriya a yau soja sama da saba'in su aka kashe to wannan bai fi coronavirus ba mutum ɗaya ne ya mutu tun da coronavirus din ya zo yau kuma a arewacin Najeriya soja kawai wanda ake ji da su tawagar su aka taya musu aka yi musu kwanton bauna mutum sama da saba'in wanda ake ji da su an musu tirenin sun mutu wannan bai fi corona virus bala'i ba tun da shi corona virus a najeriya mutum ɗaya ne ya mutu wannan kuma take saba'in to mu daina faɗa da Allah in bala'i ya zo gun Allah za a je la manja wa laman malja minka ya Allah illa ilaik ba wurin tsira ba wurin kakewa ba wurin gudu duk abunda da ka mana Allah gunka kuma za mu rugo mu ce Allah taimake mu Allah ne zai ɗora ma zazzabi ka ce Allah zazzabi nake taimake ni ba za ka je gun wani ba ballantana ka jawo kanka bala'i sannan ka kai ce za ka yi faɗa da Allah ina za a jira? to muna jan hankalin duniya domin wani abu mu ba wai Najeriya ba ba duk duniya wannan al'amarin da kake gani mu gara ma mu wani wurin in ka je za ka tarda an rurrufe masallatan fata-fata ma an daina juma'a an daina komi an rufe mutane a gidajensu ba ka fita wannan ba karamin bala'i bane wani sai abu sai ya samu abin da zai ci wannan ba abin da zai taimake mu a duniyan nan yanzu sai addu'a kuma wallahi bayin Allah da aka rena su ne masu addu'ar takardu su ne wanda cutar ba ta damu da su ba kuma da manya take fada sannan kuma ƙananan su ne masu addu'a a ji to a bar ƙananan nan su samu sarari su gana da ubangiji su roƙi Allah Allah sai kawo sauki sai a zauna lafiya idan aka raba Allah da bayinsa waye ne kuma mai roƙon Allah a samu sauki eh to don haka mu koma ga Allah mu ci gaba da azumi mu ci gaba da nafikiri mu ci gaba da yin kunuti muna ta addu'o'i muna karanta alqur'ani muna roƙon Allah ya kawo mana ƙarshen wannan bala'i sai kaga Allah ya yaye mana an wuce wasu abubuwan da suka wuce wanda sun fi wannan ma kuma an roƙi Allah Allah ya kawo sauki wannan ma bai wuce Allah ya kawo saukinsa ba a cikin ƙanƙanin lokaci a sakan wa bayin Allah na kusa da Allah a sakan musu kugu su ci gaba da addu'o'i ku gani in Allah bai yaye wannan bala'in ba amma haka ce za a kuntata wa bayin Allah a raba su da ubangiji to bala'in ba san inda zai tsaya ba wallahi ba san inda zai tsaya ba a bar bayin Allah su roƙi Allah su roƙi Allah Allah mai jin addu'a ne Allah mai jin addu'a ne a daina ba malamai umarni a naika neman shawarar hukuma shawara ya kamata ta rika nema gun masana malamai wayanda suka karanci Qur'ani suka san shi suka karanci sunna suka santa in abu ya taso shawara su ake nema ba umarni ake ba su ba shari'a ta wuce a ba ta umarni sai dai a nemi shawara ya Allah yake in irin wannan ya taso me ya kamata a yi me ya kamata a ce malamai sun san yadda za su ce don ba aiki suke da ra'ayinsu ba suna duba me Allah yake me manzon Allah yake a zamaninsa an yi makamancin wannan me aka yi sai su ba da shawara kuma in an bi in sha Allah za a samu mafuta amma in aka ce za a dawo kuma su za a rika wulakantawa a rika mutu kama karya to karshe fa bala'in da yafi wancan shine zai zo Allah ya sauƙaƙe muna yin addu'a Allah ya tsare mana shugabanninmu ya kare mana ainihin malamanmu ya kare mana ƴaƴanmu ya kare mana abokananmu ya kare mana ƴan uwa musulmai a ko ina suke ya tsare bayinsa bayin Allah a ko ina suke Allah kai ne ka tsaukar da bala'i kai ne mai yayi muna fatan Allah ka yaye wa bayinka wannan musiba domin fargabar da ake ciki kawai firgita mutane da ake da tsorata su ya bi cutar yawa to don haka wanda duk bai da Allah a zuciyarsa sai ka ganshi a rude a gigice a galabaice amma wanda yake da Allah wanda aka ce wa man yatawakkal ala Allah fa huwa ba za ka samu ya mauta ba ba za ka samu ya rikice ya rude ba Allah ya taimake mu muna ina qauluhu fattaqillaha malam yace ka ji tsoron Allah bawon Allah ittaqillaha ka ji tsoron Allah an yaqa fi nafsika shay'un min hadhihi al-umur kada ka yadda irin wayannan al'amura su rika fadawa a cikin zuciyarka fata kuruju an za a an dinika har ka fita daga addininka baka sani ba ittaqillaha fi nafsika ka ji tsoron Allah a karan kanka ba kar ka rika tunanin wani ka ji da kanka yawwa domin wani shi wai yana kallon mutane ne ka kalli kanka tukun yawwa wala tuzakki nafsaka kar ka tsarkake kanka ka ce ai kai ka hai aw ta amana ala dinika ko ka amintu ka rika ta ai kai kam ka shirya yanzu kam eh a mu ne ahlus wal jamaa eh yan bid'a jabu eh yan mushrikai yan banza ai to kai din fa baka san matsayin ka ba tukuna tunda baka mutu ba kiyaye kanka tukun ka tsare kanka ka kula da kanka wani hali kake ciki kai din ka gama gyaruwa sannan kuma in a gyaran kake ka mutu da gyaran ko ka yi barin gyaran kafin ka mutu ka sani ka yi kokarin gyara kanka yauwa kauluhu wanzur li nafsika kayi kokarin lura da kanka unzur li nafsika la tanzur lin nas ka daina lura da mutane kana ganin laifin su ko da dai laifi tudu ne naka wanda ka tattara ne shi kawo ka gano na wani ko Inji ne yin firaki sai wai shi laifi gaji nan naka ba tim saboda tsabar tudun sa ka hau ka rika hango wai wancan me yake a can anya wannan ba dan iska ba ne eh to Allah ya kada kake kallon wai abinda mutane suke yi ka kalli wanda kai kanka kake kansa yawa ba ma alaihin nas kar ka lura da abinda mutane suke kai Kun unzur li Kalu ka kula da wanne ne kake kai kai kana kan kitabu wa sunna ko kai ma ka zane ka kula da wannan qala ta'ala Allah yake ya ayyuhallazina amanu ya ku masu imani alaikum an ku kula da kanku la yadurrukum man balla idza tadaitum in dai har kun shirya wanda ya bata batan ba zai kai ku wuta ba batan batacce ba zai kai ka wuta ba in ka shirya to me dame ka illa iyaka ka masa wa'azi ka so masa abin da ka so wa kanka in ya bi fanima in ya ki shikenan abin da ke jiransa na jiransa la taqul hadha alaihin nasu kulluhum karkace to wannan duk mutane ma suna kai don haka ni ni kadai na ware kai na eh wai mutuwar yawa kaka eh bal unzur li nafsika in ka kula da kanka anju li nafsika ka tseratar da kanka amma nasu amma su sauran mutane fad'uhum anka anka ka rabu da su illam yaqbalu al in ka gaya musu gaskiya suka kiyarda eh idan lam yaqbalu al idan har ba su karbi gaskiya ba ka gaya musu suka ki karba to kai rike gaskiyar ka tsaya a kanta kar ka ce to tunda bin mutane sun ki gaskiyar suna kaza suna kaza bari in shiga kawai ayi yi da ni ko a biye rima a sha kiɗi to za a sha likiɗa kuwa wasbut alaihi ka tabbata kan gaskiya wala tagtarra bima alaihin nasu kada ka rudu da abin da kaga jama'a da yawa suna yi wannan kada ya rudar da kai wani idan ya ga duk unguwarsu kaza ake yi to wannan abun fa ba daidai bane shi ma sai ya fara ai da shi da ki a wani ma a namu ne namu ne eh namu ne ai jiya ma da shi muka yi to wannan kada ya rudar da kai qauluhu wa iyyaka wal ghulu ka da shishigi fitini a cikin addini addini ba a masa shishigi kada ka yi wa addinin Allah shishigi hadhihi nahiyatun ukhra mala yace to wannan fa wani bangaren ne daban shi ma na hadari shishigi a addini nahiyatun ukhra wani bangare ne na daban li anna dina domin shi addini ya khuruju insanu minhu bi al amrayni mutum yana iya fita musulunci da ɗayan al'amurra guda biyu bai sani ba in ma bi tarkihi ko dai ya bar addinin dungurungum aw tarki shay'in minhu zuhudan fihi ko ya bar wani daga cikin addinin ya wai yana gudun wannan abun kar a ganshi yana yi a ce masa shi ma suwane ne ko ya bar addinin kwata-kwata ko kuma a yana nan a musulmi amma akwai abin da baya yi saboda ne saboda irin suwa ne suke yin sa Zu'udan minhu yana gudun wannan abun wa in ma bil ko kuma yayi shishigi ya wuce gona da iri wa ziyadati yayi kari fi tashaddudi wajen tsanantawa sai ya wuce gona da iri wannan duka mutum yana iya wuce gona da iri ya zama ba addinin Allah yake ba fal khuruj min ad din fita daga addini ya hasulu yana faruwa imma bi tasahul imma bi tasahul ko dai ka sauƙaƙa matuƙar sauƙaƙawa ka zama kai ɗan ba ruwanmu ne eh ka damu da addini ba E, kai ai ɗan sauƙi ne so attaqahu wa ma bit tashaddud ko kuma ka zama mai tsanani kana wuce gona da iri wanda bai zama kafiri ba ka ce masa kafiri ne wanda bai kai a kafurta mutum ba ma ka ce ya kafurta to fa alayka bil wasadi ina umurtarka da zama tsakiya kar ka zama mai sauƙaƙawa ka rika barin wasu matsaloli daga cikin matsalolin da aka farlanta a kanka kada ka zama mai wuce gona da iri ka rika ƙage kana ƙara wani abu a addini ka zauna a tsakiya ba ka rage ba ba ka ƙara ba baina tasahuli wa tashaddudi tsakanin sauƙaƙawa da kuma tsanantawa wa hadha huwa ma kana alaihi rasul sallallahu alaihi wa wa sallam wa ashabu wannan shine abinda annabi sallallahu alaihi wa wa sallam ya rayu a kanta da shi da sahabbansa wal ghuluhu shishishigi yukhraju al insan yana fidda mutum min addini daga addininsa kama akhraja al khawarij kamar yanda ya gudda khawarijawa daga cikin musulunci qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fihim ga abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa game da kawarijawa yace yamruquna min ad-dini zaka ga sun fice daga cikin addini kama yamruqu sahamu min ar-ramiyya kamar yadda kibiya take wuce abun harbi wato wani kakkarfa ne in ya ja ya harba wata dabba kibiyar in ta zo kawai ta soke ta wuce har ma ba za ka ga ko jini a jikin kibiyar ba saboda saurin wucewa to haka wani yake keta addinin sai wuce bai ma san ya wuce shi ba kamar yadda in mai karfi ya yi harbi kibiyar ta zo ta wuce ko jini bai taba ta ba wai ga yawa jini na wuce ko to haka waɗansu suke yi wa addini ku gaya wa musulunci eh wai ya wuce Allah ya kare mu na'am falhulu shi shishigi yukhriju insana yana fitar da mutum min addini daga addininsa imma ikrajan kamilan ila al-kufri ko ya hujja shi cikakkar fitarwa zuwa kafirci direct wa imma ikrajan juz'iyyan ko kuma fitarwa ta wani bangare ta wani bangare ya fita wani bangare kuma yana nan ana yi da shi bi hasbi ma ya hasulu lahu gwargwadon yanda abin da ya faru da shi ya faru kaga wani yanzu suna nan sun bar musulunci ta bangare kaza amma suna nan suna ga cikin musuluncin suke wani kuma kwata-kwata ma yake sallan musulunci dungurungu wa qad yakunu al-ghuluw fi ad-din fil ibadati wato guluwi yana iya kasancewa cikin ibada mislu guluwin nasara kamar yadda shishigin nasara ya kasance fi rahabaniya suka kirkiro ruhubaniyanci wanda Allah ya ce ma tabna ha alaihim ba mu wajabta musu ruhubaniyanci ba su suka kirkiro shi ibtigha'a ridwanillah don neman yardar Allah wa mislu dini wa mithlu alladhina ja'u ila an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam kamar waɗanda suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a zamaninsa yas'aluna an amalihi suka ce ku gaya mana irin aikin da manzon Allah yake yi sallallahu alaihi wa sallam don mu dage mu ci gaba da yi mu ma mu samu rahama falamma ukbiru lokacin da aka ba su labari ka annahum taqallu amala amala rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai suka ga kaman sun karantar da aikin manzo Allah suka ga kai to ai wannan yayi kadan kai su kam wannan yayi musu kadan in dai iya wannan ne aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to yayi kadan walakin qalu sai dai cewa suka yi inna rasulahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akkara to ya za mu takaita a irin wannan kawai annabi sallallahu alaihi wasallam da aka gama gafarta masa gaba da baya in muka ce iya abin da ya yi kawai za mu tsaya ai mun tsabe don haka mu ibadan nan ta mana kadan za su shishigi kenan eh za su yi guluwi yani falaysa huwa bihajatin ila kasratil amali to ai shi baya da bukatar sai yayi aiki ne yawa tunda an riga an gafarta masa ma alima annabi sallallahu alaihi wa sallam an zalika lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ji haka daga wajen wa'annan bayin Allah ghadiba alaihim ya fusata da su ghadban shadidan fushi mai tsanani wa qadaba ya hau minbari yayi huduba sallallahu alaihi wa sallam wa qala yake cewa yanda abun yake waɗansu ne suka haɗa tawaga suka je gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna tambayar matansa ya yake yi da daddare yakan tashi ya yi nafila ya yi bacci ya dan saru da iyalinsa wani lokaci yakan kuma yi azumi wata rana wata rana ya bari wata ran kuma yakan ci abinci har da nama wani lokaci kuma baya ci suka ce to ai wannan aikin yi mana kaɗan mu ya yi mana kaɗan ɗayan sai ya ce ni ba zan sake cin abinci da nama ba ba zan sake cin nama ba nama aikin daɗi ne ba zan sake kula da mace ba aure ba zan yi ba wani yake ba zan sake cin abinci da rana ba kullum azumi zan rika yi wannan yake da daddare kuma ba ni ba kwanciya kiyamun laili kawai har gari ya waye kowa ya faɗi abin da yake so da labari ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma wallahi ya hau mimbarin tsena na huduba yace inni la akhshakum lillah in tsoron Allah ne na fi ku wa atqakum lillah na fi ku taqawa wa inni usalli wa anam nakan tashi da daddare in yi sallah nakan kwanta in yi bacci ya za ku ce ku kun haranta wa kanku bacci idon ku yana da haƙƙi gaɓoɓin ku suna da haƙƙi don haka suna da buƙatar hutawa kuma Allah yana da haƙƙi yana da buƙatar ka tashi ka bauta masa to ya za ka ce gaba ɗaya kai kawai ibada za ka yi ta yi ba ka yi ba bacci wa ya ɗora ka kan wannan tafarkin? ni dai ban ɗora ku ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun da ni na fi ku ni ma kuma nakan tashi in yi sallah nakan yi bacci li'anna wahidan minhum qala domin ɗaya cewa yayi ana usalli wala unamu sallah kawai zan yi ta yi kullum da daddare ba zan yi bacci ba wa qala tsani na biyu yake ana asuma wala uftiru azumi zan yi ta yi ba zan ci abinci ba kullum kullu umrihi wa dukkan iya rayuwarsa ya sumu zai yi ta azumi ne kawai wa qala thalithu ɗaya na uku yace ana la atazawwaju nisa ba zan sake kula mace ba tabattala wa tabarraga lil ibada yayi tabattuli game da aure ya kadaita zuwa ga bautar Allah kawai shi ba ruwansa da mace qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce, amma wallahi inni la akhshakum lillahi na fi ku tsoron Allah wato ma'ana na fi ku kashiya khushu'i tsakanina da Allah na fi ku wa atqakum lillah na fi ku takawa ga Allah wa inni usalli wa anam kuma ina sallah ina barci wa asuma uftiru ina azumi wata rana kuma in ci abinci wa tazawwaju nisa kuma ina auren mata kamar ragiba an sunnati fa laysa minni duk wanda ya bar ta to baya tare da ni in kace kai azumi za ka yi kullum to ba da ni kake ba ba tare muke ba ba aiki na bane ba ni na koyar ba ba kuma ibadar Allah ba ce in ka ce da daddare ba bacci ibada kawai za ka yi ta yi to ba ni na karantar da kai ba ba ma tare da kai ba aikin Allah ba ne Allah bai ce a yi haka ba ka ce wai kai ka ƙaurace wa mata saboda ibada babu inda Allah ya haramta a yi aure a yi ta ibada in ka ce in ka ce in ka ce duka wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in dai tsoron Allah ne da matsayi gun Allah na fiku kuma na kan ci abinci wata ran in yi azumi wata ran na kan yi bacci in tashi yi kiyamun laili na kan yi aure kuma ina saduwa da iyali sannan kuma ina cin nama wa fi riwayatin anna ahadukum dayan su qala yace la akulu lama nama ma ba ci ba qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ana akulu lama ni ina cin nama kai ka ce ba za ka ci ba me hujjaka wa man ragiba an sunnati wanda ya duk ya bar sunna ta falaysa minni to baya tare da ni da wa'ansu waliyai da suke yawo suna mana wa'azi in su ga su ce ai su ba sa cin hajji. ke suna ma kawai suke ce ai wannan sun ke <laughs> eh, ce wallahi da wali dan ya maka ga wuri ke eh, sai kuce ai ta yanka musu kaji eh obbi <laughs> eh kaje bakin kuliyoyi aka yi wa ana akulul lahamani ina cin nama wa lam wa man ragiba an sunnati fa laysa minni wanda ya bar sunna ta baya tare da ni qasduhum alkhair manufarta alheri ne amma duk da haka Allah ce to ba a yadda ba manzon sa yace ba a yadda ba kaga dai alheri suke nufi amma tunda sun yi shishigi a addini wuce gona da iri annabi yake to ba sa tare da ni sun wuce sunnata walakin la yakfi al-qasd nufi kawai baya ita iz la budda min ittiba dole ne ka bi biyayya ta samu ma al tare da manufa duk yanda ka bauta wa Allah duk kyakkyawan niyyarka in dai bai dace da karantarwa manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam wannan abun ba ibada bane kuma ba ruwan Allah da shi shi yasa ake kokari ake cewa mutum kada ka kuskura ka saba da bid'a ka ɗauka lada kake samu bid'a ba ta da lada gun Allah bid'a ba a sakamakon bid'a babu shi domin annabi sallallahu alaihi wasallam bai karantar ba Allah bai aiko da wahayin ayi ba kai kuma kai to yanzu wa kawa wa ya saka wa kadi kuma ibada sai ta samu biyayya mutaba a ai haka malamin mu yake mu yi to malamin ku a cikin annabawa shi waye hmm? annabi waye shi don annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dai shine annabin karshe kuma bai karantar ba to ina malamin ka ya samu kirkirowa suka yi to duk wanda ya bi kirkira kuma bai da lada a lahira Allah ya kare mu dole ne a samu mutaba'a a ah, la budda min ittiba'i sunna dole ne ibada sai ta bi sunna ma al tare da kyakkyawar manufa kuma wallahi ko sunna kake in baka da kyakkyawar manufa kuma ba ta da amfani biyun sai sun hadu ikhlasi da mutaba'a sai ka sai ka bi sunna sannan ka don Allah don kana yin sunna komi naka daidai wandon yi tsage sallar ka mai kyau kana yi kamar yadda annabi ya karanta amma riya ne za ta yi ma amfani ka karanta alkur'ani daidai amma riya ne zai ma amfani ka zo kana sallah daidai amma riya ne zai ma amfani amma idan ka zo kai bidi'a don Allah ba don kowa ba tsakani da Allah da ikilasi nan ma zai ma amfani to fa dole sai an samu biyun sun haɗu a samu mutaba'a a samu ikilasi don Allah kake yi eh to sannan ibadar karantarwar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam eh to anan ne Allah yake karbata. amma ko dan Allah kake yi in ya saba da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aikin banza ne kuma koda don Allah ke ba koda kayi shi daidai da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya saba da sunna aikin banza ne kuma ko da ka yi shi da ainihin kyakkya abin nan kai daidai da sunna amma kuma ba ikilasi nan ma aikin banza ne dole ne la budda min ittiba'i sunnati ma al qasdi wa niyyatu eh, haka ne ko wa niyyati salihah dole a samu niyya ingantatta amma niyyatu salihah don kana da ingantaccen niyya biluni tibai ba tare da ka bi sunna ba fa inna halatan fa sahibaha sahibuha ba zai amfanu da wannan sunnar ba tunda ne ba don Allah kai ba ko don Allah kai kuma ko da yayi daidai da sunna in ba don Allah bane aikin banza ne in kuma ba don Allah kai in bai dace da sunna ba aikin banza ne dole ne a samu biyun sun haɗu to wannan shine abinda malamai suke ta kokarin mu koya mu gane matsayin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duniya matsayinsa dan sakon Allah ne Allah ya turo shi ne don ya koya mana mu yi yanda ya koya mana sannan yake mu yi don shi shi Allah to dole ne mu yi don Allah sannan daidai da yanda manzon Allah ya koyar to anan ne sai mu sai mu samu sakamako a wajen Allah Allah taimake mu muna yi wa Allah godiya tare da roƙonsa dacewa Allah ya sa wannan aiki ya zama yardaje a wajensa bala'i da musibu da suke afkuwa a duniya na wannan cututtuka da suke yaduwa suna firgita bayan Allah muna fatan Allah ya kawo mana karshen su wa'anda suka kamu Allah ka warkar da su waɗanda suka kamu Allah ka warkar da su waɗanda suka kamu Allah ka warkar da su waɗanda kuma su ne to Allah ya sa su cika da imani in masu imani ne Allah Ubangiji muna roƙonka wanda ba su kamu ba Allah ka kare su wanda ba su kamu ba Allah ka kare su Allah ka kare mana imaninmu ka taimaka wa shugabanninmu da kare addininmu da tsayawa don Allah wajen kula da addininmu kan ruɗuwar duniya ta ruɗe su har su kasa kare mana addininmu Allah ka tsare su ka kare su ka tsora su kan makiyansu lokacin da duk suke kare mana addininmu da mutuncinmu muna yi musu addu'ar Allah Ubangiji ya shiryar da su ya sa imani ya fi son zuciya a cikin zukatansu ya sa son addini ya fi son mulki a cikin zukatansu ya sa mutuwa da imani ya fi mutuwa da lafiya a gunsu Allah mun roƙe ka alkhairin ka na duniya da lahira wayannan musibu muna ƙara cewa mutane mu ci da yin addu'a mu ci gaba da yin addu'a da mu da iyalanmu mu gaya wa 'ya'yanmu mu gaya wa matanmu mu ci gaba da yin addu'a dalilin wannan bala'i da yake neman ya raba mu da addininmu Allah ya kawo mana ƙarshensa Allah ya kawo mana ƙarshensa Allah ya kawo mana ƙarshensa Allah Ubangiji ya warkar da waɗanda suka kamu wayanda ba su kamu ba kuma Allah ya kare su wayanda kuma suka rasu cikin musulmai Allah ka gafarta musu Allah muna roƙonka ka na duniya da lahira akwai bawan Allah wanda yake cikin wani hali ya ce bayin Allah su taimaka masa fi sabilillahi domin fita daga wannan ƙangi da ya shiga wanda ya zo ya koka mini nayi nayi na ce gaskiya ba zan abun nan ba ya zo ya fita ya yi bayani ya ce ba zai iya ba don haka in zai yiwu a nema masa in ba zai yiwu ba kuma zai haƙura to don haka sai mu taimaka Allah Ubangiji ya taimake mu allahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni Akili. mu taimaka fi sabilillah Allah yana tare da taimakawa bayan bayansa sanda suke taimakon junansu yana daga cikin abin da zai sa Allah ya yaye mana bala'o'in da duk suka tinkaro mu idan muna taimakon junanmu inan idan muna tausaya wa junanmu irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai ku tausaya wa inda suke bayan kasa na kasa da ku Allah na sama sai taimake ku mu yi ta istighfari muna tuba muna yawaita faɗin la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah insha Allah Allah zai kawo mana ƙarshen wannan musibu muna yi wa Allah godiya mu yi wa annabi salati sallallahu alaihi wa alihi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة اللهم لا حول ولا قوة إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بك لا حول ولا قوة إلا بك لا حول ولا قوة إلا بك لا حول ولا قوة إلا بك اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله الله كاو من كرشم ونم بلائي سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين